الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الكرام أولي القدر الجلي والمقام العلي وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد فإن الكلام على العلم وبيان فضله كلام ذو سجون كلام مترام الأطراف لا نستطيع الوصول إلى غايته في مثل هذه الجزئية أو المدة من الزمن لكن يبقى أن نشير إشارة خاطفة إلى بعض الأمور التي لا بد من التنبه لها أولا إن تعلم العلم إن تعلم العلم كغيره من العبادات لا يكون العمل مقبولا عند الله إلا إذا أخلص صاحبه النية وتوجه به إلى مولاه ابتغاء لمرضاته ومن طلب العلم بغير نية صالحة سوف لا ينفعه علمه قال صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار صحيح رواه ابن ماجه ثم ثانيا كان ينبغي لكل من له نصيب من العلم مهما قل أو كثر كان ينبغي له بذل الجهد في تعليمه وتبليغه للناس تلك هي زكاة العلم لا يأل جهدا في تبليغه للناس قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق كلاهما في الاسم سواء ثم إنني عندما أتكلم على العلم أعني بالعلم بالدرجة الأولى العلم الشرعي علم الكتاب والسنة علم العقيدة والفقه ذلك العلم الذي يربط العلاقة بين العبد وخالقه ذلك العلم الذي يبصر بالطريق الذي ينبغي أن يسلكها العبد أن يسلكها العبد في في طريقه الطويل إلى ربه ومولاه ويليه العلم الدنيوي الذي تقوم به مصالح العباد وهو ضروري للحياة كالهندسة والطب والفيزياء والتاريخ والزراعة والاقتصاد وغيرها من العلوم التي تحتاج إليها الناس في دنياهم التي يحتاج إليها الناس في دنياهم التي بها تقوم مصالح العباد أيها الإخوة كم عدد المسلمين في هذه البلاد سوف تقول لي نسبتهم المئوية ما بين سبعين إلى خمس وسبعين في المئة طيب كم لهم من النسبة المئوية في الجيش الوطني ورجال الأمن في الجامعات في المهاضرين في الجامعات في شتى العلوم والمعارف الإنسانية الضرورية التي لا تقوم مصالح الدنيا إلا عليها سوف تقول لي نسبة المسلمين في هذا لا تكاد تتجاوز أصابع اليد حتى إن بلغت وهذا أمر كان ينبغي أن نلفت أنظارنا إليه وأن نتنبه له كم أسفنا عندما نقرأ في المجلات اليومية والجرائد اليوميه عندما نقرأ فيها تعيين غير المسلمين في مناصب حساسة في الدوائر الحكومية في المكتب الفلاني والوزارة الفلانية والمكان الفلاني كم نأسف لذلك ونقول إنه ضاعت للمسلمين الفرصة وفاتتهم الفرصة أو فضل غيرهم عليهم لكننا لو راجعنا حساباتنا من جديد ونظرنا إلى ما أنجزنا في دنيا العلوم الإنسانية التي يحتاج إليها الناس سوف نجد أن الإنجاز ضئيل أن الإنجاز لا يثمن ولا يغني من جوع مما يحتم علينا أن نهتم بالعلم مما يحتم على حكوماتنا الشمالية في الولايات والحكومات المحلية أن تولي للعلم عناية خاصة وتهتم به مما يحتم على العلماء دعوة الناس إلى الأهمية بالعلم مما يهتم حتى على الأغنياء أن يخصصوا من أموالهم شيئا ونصيبا يدفعون به أجرة العلم لكي تكون في مقدم القافلة لا تكون في مؤخرتها نسأل الله العون والعافية يقوى zancen a wannan mako zance ne dangane da wani al'amari mai matukar muhimmanci wanda ya so da dama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa gare shi manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya zaburar game da shi magabatanmu na gari sun yi tsayuwar daka wajen neman shi da binciko shi da zakulo shi a duk inda yake ba dan komai ba sai dan falalarsa da darajarsa da ɗaukakarsa da matsayinsa ba wani abu bane ba wannan al'amari face ilimi ilimi da ma'anarsa mai matukar faɗi ilimi da ma'anar da duk za ka iya bai wannan kalma da ka sani a cikin kamus ɗinka ilimi shine abu mafi mahimmanci sama da dukiya shine abu mafi mahimmanci sama da mulki sama da mukami sama da matsayi babu wata ni'ima cikin ni'imomin duniya da ta tsare ilimi face ni'imar imani da aƙida ta gari duka abin da aka iya samunsa a cikin ni'imar duniya aka iya zauwa kuma a rasa ka haifi 'ya'ya su mutu ka samu kuɗi kuma ka samu kare tattalin arziki ko a maka shishi ko gobara ka samu mulki ko mukami kuma a cire ka ko a tsige ka ko a kore ka amma babu yanda za a yi ka samu ilimi sannan wata rana a yi maka juyin mulki a duniyar ilimi a ce kai da wanda bai taɓa sanin harafi ko ɗaya ba daidai kuke da juna da ɗai ilimi ya fi ƙarfin haka shi da abin da kana bayarwa yana da ɗuwa kuɗi ko kana bayarwa suna raguwa so adadin da ka koyar da ilimi so adadin da ka riɓanya yawan ilimi cikin fuskar ta ilimi ilimi shi ne babban al'amari abin da ke nuna haka dalilai da dama farko wahayin da ubangiji ta'ala ya a karan farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a ce yi sallah yi azumi yi zakka yi kiyamun laili yi zikiri ko istighfari abinda Allah ce da shi yi karatu lokacin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo wurin manzon Allah ya ce yi karatu manzon Allah ya ce ni ban iya karatu ba ya kama shi ya hada shi da kirjinsa ya matsa shi ya sake shi ya ce yi karatu ya sake cewa ban iya karatu ba ya kama shi karo na biyu ya dan fara shi da kirjinsa ya matsa shi har sai da ya ji wahala sama da ta ɗazu ya ce yi karatu ya ce ban iya ba a karo na uku ya masa damkar da bai masa ba a ta ɗaya da ta biyu ya ce yi karatu ikra bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wahayin farko a cikin littafin mu cewa ya yi karatu kafin ya ce yi kasuwanci kafin ya ce yi kwangila kafin ya ce yi zikiri yi ibada yi wanda yi makaneza yi karatu wa aka fara faɗawa haka fiyayyen fiyayyu zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikra bismi rabbikal ladzi khalaq abu na biyu ubangiji ya gwama sunansa da sunan mala'iku da sunan masu ilimi a waje ɗaya. Babu wani mutum a sanarin duniya wanda kimarsa ta kai ya haɗa sunansa da nashi in ba mai ilimi ba. dukkan sauran mutane sai aka wofuntar da su gefe guda sai waɗanda suke da ilimi Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist Allah ya ce da mala'iku sun ce da mabuta ilimi sun ce da manoma ba sai in suna da ilimi yan kasuwa ba sai in suna da ilimi yan siyasa fa sai in suna da ilimi ma'amuna fa sai in suna da ilimi matukar ba su da ilimi ba za su shiga cikin wannan aya ba imam al-qurtubi ke faɗa cikin tafsirin sa yace wannan aya na nuna falalar ilimi da fifikon malamai da falalar yace da akwai wani mutum wanda kimarsa ta kai mai ilimi da da shi ne Allah zai hada sunansa cikin aya amma bai hada da kowa ba sai da masu ilimi al-imam ibn kasir yake faɗa a cikin tafsirinsa ya ce wannan kususiyya ce mai girma da ba wanda ya dace da ita sai malamai abu na uku zukatan ma'abuta ilimi su ne taska su ne suto na ayoyin alkur'ani mai girma Allah da kansa ya faɗa haka cikin fatarsa bal huwa ayatun bayyinatu fi sudurin ladina utul ilm bal huwa ayatun bayyinatun aina hiya fi sudurin da zina ƙotun ilma fi zarfiya ayoyi ne bayyanannu ina ne taskarsu ina ne matattararsu zukatan waɗanda aka baima ilimi yayin da zuciya babu komai cikin tana alƙur'ani to tana fama da cutar jahilci ke suna wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun duk wanda ke da'a ga Allah da manzonsa ya tsoraci Allah ya fuskantar da kansa irin waɗannan su ne ma'abuta babban rabu Allah samu cikin su na biyar ubangiji ya buga misalai masu da yawa a cikin alkur'ani mai girma ya buga misali da al'ankabut masalan lazina takhadhu min duni llahi awliya ka masalan ankabut takhadhu albayta wato gizo gizo kenan ubangiji ya buga misali da sauro inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma fawqaha ya buga misali da kuda يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا بقى مثالي ده الأمر ما سيوا waɗannan musalce-musalcen sai ya ce ba wanda ya ya gane su sai ma abokin ilimi ko ka ce ka gane aka bincika tarihin ka baka zuwa makaranta ba to kariya kake ba gane ba Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa la'alimu waɗannan misale misale ne muke buga su ga mutane ba mu iya fahimtar su sai ma abuta ilimi na shida shagaltuwar bawa da ilimi wajen koyansa da koyar da shi wajen isar da shi ga al'umma dalili ne da ke ba da shaida kai tsaye cewa Allah ya nufaci wannan bawa da alheri ba don komai ba sai dan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din duk wanda Allah ya nufa da alheri za ga ya fahimtar da shi addinin musulunci na bakwai rarar ilimi ita ta fi muhimmanci sama da rara ta ibada abin da ake nufi ga wani mutum ya sauke farali wanda ake bukata faralin aini ga wani mutum ya samu ilimi da ake bukata ilimin da daki zai gyara faralin aini kaga duk abin da ya dadu kan wannan rara ne ba wajibi bane ba haka duk ibadar da ta dadu kan sauke faralin aini ita ma kuma rara ce ba wai ibada ba ce ba to sauran lokacin da ya rage masa da ya yi amfani da shi wajen neman falalar ibada da na bulbuli da ya yi amfani da shi wajen falalar ilimi da na bulbulin ilimi wanda ya fi muhimmanci sai annabi ce gare ya amfani da shi wajen ilimi saboda ya amfani da shi wajen ibada manzo Allah ya faɗi wannan a cikin hadisin da aka karbo daga Huzaifa ibn al-Yaman yake ta fadlul ilmi khairun min fadlul ibada rarar ilimi shine yafi alkhairi sama da rara ta ibada ma'ana nafilar ilimi yafi nafilar ibada wa khairu dinikumul war mafi bisin addinin ku shine mutum ya zanto mai tsantsai da taka tsantsan cikin dukkan al'amurra wajen ci ko sha ko sutura ko abin da zai furta da baka abin da ba zai jawo masa fushi na ubangiji ba abu na takwas manzon Allah ya yi lale da marhabun da ma'abuta ilimi hadisi ya tabbata daga Safwan ibn Asal al-Muradi yace na zo wajen manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yana kishin gide akan wani bargo na shi da sai na ce da shi ai na zo maka ne ina neman ilimi na zo ne dan neman ilimi sai manzon Allah ce marhaban bi talibil ilmi kai lale da mai neman ilimi kai marhaban da lale da dan makaranta madalla da zuwan almajiri inna talibal ilmi shi mai neman ilimi ta hukuhul mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku ke kewaye shi da fukafukin su yarkabu ba'dhum ba'dha wani mala'ikan zai hau wani wani zai hau wani hatta tablugu sama'a duniya har sai sun kai zuwa saman duniya ta farko min ba min mahabbatihim lima yatlub dan su nuna wa sauran mala'iku murna da suke da abin da wannan bawan Allah yake nema wanda hadisi sahihi ne Imam Ahmad ya rawaito da Imam Sabarani na tara ko yadda ilimi da isar da shi ga mutane yana daga cikin abin da ladan su zai kai ga mutum ko da bayan mutuwarsa hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati yana daga abin da zai riski mutum ko da cikin aikinsa da hasanarsa ayyuka na gari bayan mutuwarsa ilman allama wani ilimi da ya taɓa koyar da shi babi cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi babi cikin littafi na fiqh ko na aqida ko na addini sura ta alqur'ani ka koyar da karatunta ko tafsirinta wannan zai riski mutum ko da bayan mutuwarsa ilman allamahu wa nasara ilmin da ya koyar ya yada na biyu wa waladan salihan tarakahu da na gari da mutum ya barci na uku aw mushafan warasahu qur'ani da mutum ya gadar ka sai qur'ani ka kawo masallaci waqafi ana karantawa na gaba aw masjidan banahu ko masallaci da mutum ya gina na gaba aw baitan libin sabili banahu ko mutum ya gina gida kankarere ya sa a rinka gudanar da gidan ana lura da mai lalace a gyara ba don kowa ba sai don baki da suka zo kan hanyar su ta wucewa kwana ya kama su su kwana su wuce kyauta sarka auna haran ajrahu ko ya gudanar da wata korama ya dawo ruwa zuwa ga mutane ya gina bohola anguwar da ake wahalar ruwa ya haƙa rijiya a inda ake wahalar ruwa ya dawo famfo ya ce a sha ruwa kyauta aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi ko sadakar da ya fitar cikin dukiyarsa a halin lafiyarsa ba sai ya kai gargara ba ba sai rai ya kai can ba wa hayatihi a halin rayuwarsa talhaquhu min ba'di mawtihi irin wannan duk zan su riske ko da bayan mutuwarsa wannan hadisi ibnu majah ya rawaito da sanadi sahihi ya yan uwa wajen neman ilimi dole sai ka niyya yadda ka san ibadoji ba sa karɓuwa sai da kyakkyawan niyya haka ilimi ma baya amfani da dan adam sai da kyakkyawan niyya manzo Allah ya ce man talaba al-ilma li yubahi bihi al-ulama wanda ya nemi ilimi don yayi takara da malamai to yake sauran malamai su san shi ma ya sani malami na karatu yi masa wata tambaya manufarsa a zuciyarsa don gani ku ganni sunan masu wannan tambayar gani ku ganni ni ma na fito ya jefa tambaya malam ya ja shi ma ya ja wa yumari bihi sufaha ko dan ya rinka muqabala da wawaye so yake kawai wata magana ta tawo ayi rigima da shi a ga ya kure mutum wa yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko dan ya karkato da fuskokin mutane su duka kallansa dan haka yake neman ilimi manzo Allah sai fa huwa finnar wannan yana cikin wuta da haka dole sai mutum ya tsarkake niyya sannan abu na biyu mutum ya yi iyakacin kokarinsa wajen koyar da abin da ya sani akwai wanda ke kokari wajen koyo amma kash matsoraci ne wajen isarwa akwai wanda ya koya amma ba zai iya koyarwa ba nawa ne za a yaye ku a makaranta ko hamsin ko arba'in lokaci guda amma sai ka samu da kyar guda biyu za su kai wajen tsayawa da dagewa wajen sai an tabbatar da abin da aka koya da sauran duk sun saje cikin jama'a kamar ba su yi karatu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin wanda yake koyon ilimi baya isar da shi ga mutane kamar misalin wanda yake tara dukiya ne baya fitar da zakarta ma'ana zunubin su iri ɗaya ne yayin uwa ku sani kuma abu na uku abinda nake nufi da ilimi a kashin farko shine ilimi na addinin musulunci ilimin qur'ani ilimin hadisi ilimin fiqh tauhidi ilimin harshen larabci wanda shine wasila da matattakalar koyon waɗanta nan take kuma zai shiga cikin ma'anar ilimi da faɗinta ilimin da ya shafi gudanar duniya ilimin da ya shafi rayuwa kamar abin da ya shafi likitanci wato kiwon lafiya kamar abin da ya shafi tattalin arziki kamar abin da ya shafi siyasa kamar abin da ya shafi harkar noma kamar abin da ya shafi dukkan kimiyya da fasaha ta kere-kere da mayatar kere-kere su ma ana neman musulmi su koya kuma su iya musulmai idan ba su iya wannan ba ko da sun iya wancan na farko to masalih da dama na duniya su za su neme su rasa suna ji kuma suna gani don haka ya kamata mu dage akan wannan kwarai da gaske ilimin addini garwaye da ilimin rayuwa kai ko mai ilimin rayuwa ka tudan ya da tsoron Allah a ciki ittara bismi rabbika ba ba'idan an rabbika ba bal bismi rabbika ittara je kai karatu siyasa tattalin arziki kiwon lafiya amma bismi rabbika ka tudan ya da tsoron ubangiji a ciki kai musulmi ne ba dan ka ilimi za ka yi wa Allah ta waye ko gobe ba lalle ne musulmi su tashi haikan dai idan muka duba mana da koma baya ta fuskar ilimi yanzu duk wanda ya tambaye ku menene adadin musulmi me ya kasan da suke da shi cikin ɗari na al'ummar Najeriya ila ba da amsar da cewa saba'in zuwa saba'in da biyar cikin ɗari to da kyau an yarda da wannan to a dawo a kowane fage na rayuwa idan ka tada likitocin Najeriya da injiniyoyi ta fuskar noma ne ta fuskar kere-kere ta fuskar meye na Najeriya idan ka tara masana tattalin arziki na Najeriya idan ka tara dukkan waɗansu masana ta fannin rayuwa gaba ɗayansu nawa ne musulmai suke kashi nawa musulmai suke da cikin ɗari na waɗannan ma'abuta ilimin na ma'aikatan tsaro na soja na ɗan sanda na kaza na kaza na kaza na kaza za ka samu kila in mun yi sa'a mu tsile da kashi goma cikin ɗari ta fuskar yawa mun kai saba'in cikin ɗari ko da biyar ta fuskar amfani a cikin al'umma da faɗa a ji a cikin al'umma ba mu kai goma cikin ɗari da haka sai kasance waɗansu mutane suna sarrafa mu yadda suke so yanzu ko da an ba wani najeriya a tsaye obasanjo a kawo limamin birnin kanan dabo ko a ɗauko limamin yarkutan musulunci tabbata birnin jehu a ce an ba ku shugabancin najeriya matsalar da za ta faru shine baya da adadi na injiniyoyi musulmi baya da adadin kaftin kaftin na sojan musulmai adadin hafsan baturan 'yan sanda masu yawa musulmai adadin ma'aikata ne ba musulmai masu kula da haƙoƙin fetur musulmai adadin masana kiwon lafiya likitoci musulmai waɗanda za su taimake shi domin mulkin sai tsaya idan ya zanto ba sa son shi musulmin sai da shi ba abin da zai faru shine za su rinka yi wa gudanar mulkin sa tafiyar za su rinka masa zagon kasa abin da yake faruwa ke mun riga mun san waɗanda suka shugabanci kasar nan a baya cikin al'ummar musulmai sun bayar da mummunan samfuri wajen rashin adalcin rayuwa da rashin sanin ya kamata da rashin sanin manufa irin abin da ya riga ya gabata ba sai mun maimaita shi ba amma ko da za su zo su yi aikin a cikin mutane ba su da adadi cikin ma'aikatan gwamnati wanda za su taimake su yi aiki in ba haka ba yaya za a yi kenan a yanzu obasanjo yana da adadi na wanda suke tare da shi ɗari bisa ɗari kalban wa kalaban lokacin wasu lahan suna tare da shi ko ma'aikata ne za su bayar da kowace gudunmawa ko dan a kwatanta wata hudunsa da shekara goma sha uku ta baya ko shekara sha hudu ko shekara sha biyar kuma ta baya a da kasawar mu a buga misali duniya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta kowa ya gani duk inda ka ga lalacewar ilimi da zagonyewarsa ko da akwai a kudu to a nan arewa ya fi yawa duk inda ka ga rashin kimanta ilimi ko da akwai a kudancin ƙasar nan a nan arewa ya fi yawa galibi waɗanda duk suke kammala makarantun sakandare namu idan ka kasa su kashi ɗari da wuya ka samu kashi goma a arewa waɗanda suke wucewa makarantun da bada sakandare sauran duk shi kenan ko dai sun faɗi ko ma ba su faɗi din ba ko ma suna da kwakwalwar ba su damu da karatun ba sun ma ana karatun ba ruwan ko iyayensu ba su tallafa musu ba ko suna son su yi karatun ba mai tallafa musu gwamnati ba ta da tsari yan kasuwa ba su da tsari ba tsoron Allah ba san ya kamata ba san gwamnati ba sai kasance sun lalace mu ne muke da shi ma zaune mu ne muke da masu zaman ludo da masu zaman dara da masu zaman kwado mu ne muke da masu bin inuwar safa da yamma daban har ne tun karfe hudu zai tafi ba ku sallar asuba ne zai ba ya ɗebo ruwan da za a sha a gidansa da kansa tare da cewa yana da jarin da ya kai miliyan biyu tsakanin sabon gari da kan titin aminu kano da har cikin gwamnati da har kantunan da suke kallon gidan mai martaba sarkin kano daga yamma amma ta ce ɗebo ruwa a gidansa da safe daga cikin da garin wani ba sallah zai ba ya zage dantsa yana da himma muku duk mai jarin da yara dubu ɗari biyu zubo duwa zuwa dubu ɗari uku to shi ne wanda ba zai fita kasuwa ba sai karfe goma da rage lissafi da ai baya fita sai karfe goma yana ƙara sama to kuma sai sha ɗaya kenan kuɗin sun ƙara yin gaba kuma sai sha biyu kenan ana nan sai bayan azahar haka muke ba mu da tsari ka duba makarantun da aka buɗe sa a Kano dan saboda 'yan Kano su amfana waɗanda sun gama makarantun sakandare ko wata ta yar diploma wadda bata saka karanta karya ba sun shiga aiki to sai a buɗe makarantu na yamma dan ka je aikin safe ka zo da yamma kana karatu kana karatu wani da wanda an samu mai himma kafin ya yi shekara goma ta aiki ya riga ya gama masters din shi a karatun yamma wani ma ya kai hasu yaji wani ma kaza ya samu dai waɗansu takardu da za su ƙara masa ƙaimi kuma ya ƙara samun matsayi ga experience ɗin aiki ga takarda ya samu to sai ya zo da yar diplomarsa guda ɗaya shekara goma sha biyar yana yi tun ana ƙara mata matsayi ana ƙara mata matsayi har a je matsayin da ake to daga nan bulan da mai diploma ba za a ƙara mata koko ba sai a je ƙaro karatu ko shi kuma ƙaro karatu ba to an buɗe makarantu idan ka je su kula management management ka je karfe tara daidai lokacin da ake tashi ka kirga adadin mutanen da suke fitowa makarantar ka je yau bayan lishayi ka kirga wanda suke fitowa daga school of management makaranta ce ta jihar Kano an buɗe da amfani yan Kano dan yan Kano zai su karatu waɗanda suke aiki ko waɗanda sun ba su samu cewa jami'o'i ba ko dai waɗansu dabbobi na rayuwa zai su karatu wallahi sai ka samu cewa kashi biyu cikin uku ɗan ɗaliban wannan makarantar gaba ɗaya yan wajen Kano ne ba ko musulmi ba ne ba arna da suka fito daga akwa ibom da safe yana sayar da kayan gyara kayan wutar lantarki da kwamfutula da menene da yamma kuma ya rufe kancin ko ya rufe harkar sai je wancan karatun ana na yana yin wannan yana yin wannan yana yin wannan yana yin wannan ba mu iya haka wannan ya za a ci za mu yi shugabanci a wannan kasar ta wata fuska duk gaba ɗaya kowa ya zama ɗan kwangila ne mutum ɗaya yana da kamfani guda biyar amma baya da shago ɗaya da yake nuna wannan na wannan kamfanin ne kamfanin gaba ɗaya a cikin briefcase su da karamar jakarta idan aka ce zuwa ya directors na wannan kamfanin da shi da matarsa da ɗansa ɗan shekara biyar da ɗansa ɗan shekara shida sai ba sun je zo ce babu kwangila gaba ɗaya duk wanda zai kwangila sai ya zo ya kawo can na farko ya kawo bayanin zuwa ya directors ɗinsa a kamfanin nafi kuma kowane darakta a kawo cv din shi wani karatu ya yi in ya yi karatun kuma ya zo a ganshi takardar ce da aka tana da ke kare kansa a interview duk kamfanonin mu gaba daya cikin jaka ake yawo da su a kan dasfa da su ake kwangila da abuja ana tsiya yanzu kowa ya abuja ya gani baya ganin babban riga tana yawo baya ganin harfin da wando suna yawo a abuja saboda an riga an gama rayuwar ƙarya da muka jinu a kai muka ki baiwa ilimi muhimmanci to dole ne mu tashi haƙƙin wajen ilimi yanzu wannan shekara hudun arba'u sanawati shidad ne dole mu dandane su ko mun ki ko mun so kuma mu ne muka jawo da haka kar mu kai so amma alamar muna da hankali shine gwamnatocin mu na arewa sai su bayar da muhimmanci game da ilimi su fito da dukkan wata dabara da za a baiwa yara ilimi a inganta mutane dan a reni mutanen da ko da wata rana mulkin zai dawo hannunmu kana da mutanen da su ne za su yi wannan aiki amma a yau aka baka mulkin kasan nan wallahi tallahi in dai yan kudancin kasan nan ba sa so za su karya maka nefa su karya maka naitan su karya su kona wurin man fetur din kowa yau dan duk su ne ma'aikatan ba mu bane ba amma idan kai ne aka ce limamin Kano aka bai shugaban kasa babu za ka taimake shi ko da da kaza ne takobi ne sai ka taimake shi ya ci nasara kan abin dan kana kyautu da san cewa limamin Kano zai adalci to amma idan aka kawo wani arni kai ma ka san cewa ba haka za a ce ubangiji ta anaba mai ilimi amfani allahumma izza al-islam wal muslimin wa azilla shirka al mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin wa salli allahumma sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum alhamdulillah